بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ديا wata raja ku? rabiu tsani ku? a iya na? ga wata raja ku? ku? yau yau ɗaya ga watan jimadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi a cikin kitabu sharika na'am bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim kitabu sharika littafi na kamfani tarayya wato ma'anar tarayya da ni da kai mu haɗa hannu in ma mu haɗa kuɗi da kuɗi ko mu haɗa ainihin ƙarfi da ƙarfi an gane yayi saboda mu ainihin buɗe wani al'amari na samun riba an gane ai ka kawo kudinka in kawo kudina mu juya ko mai amfani da fasahanka da fasahana kai injiniya ne nima injiniya ne Aikinmu iri ɗaya ne sai mu haɗa hannu mu juya domin mu fa'idantu da juna wannan yana daga cikin nau'i na kamfani ko kai kana da ilimi ni ina da ilimi mu haɗa hannu mu buɗe makaranta mu karantar don mu fa'idantu da juna tsoron fa’idanci da mu an gane ku na'am babu sharikati fi ta'ami wan nahji babu tarayya game da abinci ka kawo buhun abinci liman kawo buhun abinci buhun gero buhun gero mu haɗa. don mu buɗe ainihin wato kasuwanci na samun riba ko to wannan kenan wato sharika game da abinci wannan hajji. ko wan nihit in ma ka ce nahat ko ka ce nihit duk malaman luga sun yarda da shi shi wannan nahat din ne cakuda ainihin guzuri a cikin tafiya Cakuda mai guzuri a cikin tafiya wato muna cikin tafiya sai zamanto muna fataran abinci a ce misali mun kai mu ɗari a cikin mu ɗari wasu daga cikinmu suna da ainihin guziri mai yawa wasu daga cikinmu ba su da guziri mai yawa to sai ya zamanto masu guziri kaɗan idan muka fuskanci cewa za su sha wahala sosai sai mu nemi a yi wani haɗaka wato su masu guziri kaɗan su kawo su zube masu guziri mai yawa su kawo su zube sai a zube waje ɗaya misali a yi tambaya kai kana da gero yake yana da gero kwano ɗaya wannan kuma yana da gero buhu ɗaya wannan wancan yana da gero buhu biyu wancan yana da gero rabin buhu haka haka haka haka to sai a ce to kowa ya zo ya zube a waje ɗaya in aka zube sai a cakuɗa su in an cakuɗa su sai a raba daidai kun fahimci wannan wannan shine limit wato ma'ana ya zamanto wasu daga cikinmu suna da karancin guziri wasu kuma suna da guziri mai yawa to saboda taimakon juna sai mu sa da masu karancin guzirin da masu guziri mai yawa a zo a juye wannan abu in in dawa ne gaba ɗaya a zo a juye dawa waje ɗaya in aka juye dawa duk gaba ɗaya kowa ya zo ya juye nashi da mai kaɗan da mai yawa amma wajen rabawa za a raba daidai wannan shine nahaj an gani yin tarayya cikin nahad da kuma yin tarayya cikin kadara urut